الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم ثلاثة sha uku ga wata ramadan shekara ta dubu da da da tara wanda ya da ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha takwas allah za mu tashi aya ta ɗari biyu da ashirin da da na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون نعم آه، الله تبارك وتعالى يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ba ku labari ala man tanazzal shayatin ga waye shaytanu suke saukar da ainihin wato kimsawa tanazzalu ta tanazzalu wato sukan saukar da ainihin ilhamansu da kimsawa zuwa gare su a baya mun karanta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke tuhumar annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa wato da Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastahwa Qur'ani ba shaytanu ne suke sokar da shi kuma wa ma yin baki dama bai dace ma da su aya danganta ba qur'ani zuwa gare su sana wa ma yastaduna ba za su iya ainihin zuwa su saci dina alqur'ani da Allah yake Inna innahum an sam'i la ma'lum domin an nesanta su ga barin satin dangane da ayoyin alqur'ani shine ana Allah yake gaya musu to kuwa ne sai kanu suke sauka musu da maganganu wanda kuma suke haɗawa da kareraki a ciki ce to hal ku ba ku labari alaman tanazzal shay'un ga waye shaytanu suke sauka da ainihin abin da suke fatowa na ne tanazzal shaytanu suna sauka ne ala kulli affaki a bisa dukkan wani mai yawan ƙarya asim mai yawan laifi su ne su ne bokaye da matsaha su ne shekaru suke su zuwa gare su da ɗan abin da suka kato na ji sai su zo su haɗa da su kuma ƙaryarakin su sai su gaya wa mutane amma manzo Allah sallallahu alaihi sallam ba ba ba ba shi ba shi kuma shekaru ba su ba iya takar jin ayoyin alqur'ani isa su sato abin da ake saukawa nan sallallahu alaihi wasallam na alƙur'ani amma abin da suka sato shaitanu su ne za su zo su gaya bokaye a ƙasa su kuma su haɗa da ƙarya su ne ce yulkuna sama suna sato ji ana aikata yulkuna sama suna sato ji na abubuwa na ayyuka da ake kuma umarnin mala'iku da su zuwa ƙasa sai su zo kuma sai su jefawa shaidaninsu na ƙasa ko kuma yi kunan sam'a su suna karɓar ji su bokaye kenan wancan shaidanin suna sato ji ko kuma yi kunan sam'a su bokaye suna karɓar ji na abin da su suke sauka mutu a cikin kunnuwansu wa amma mafi yawansu kazi muna maƙaryata ne a cikin abin da suke faɗa idan sun ji guda ɗaya sai su haɗa da tsayayyaki ɗari ba ɗaya su gaya masa to bayanin wannan ya zo a cikin hadisin da Imam rumba ya da su da sanadin sa zuwa Aisha Aisha ta ta'ala nasu annabi sallallahu alaihi wa sallam an al-Qur'an wasu mutane sun zo sun tambayi annabi dangane da bokaye kun ya al'amarin su mun suna faɗar wasu abubuwa wanda suke kamar suna ba da labarin wani abu wanda yake na koyi faƙala sai manzo Allah ce inna mu laysu bi shay kai wannan wanda ba komai ba ƙarya ce kawai qalu tilka ya rasulullah fa innahum yuhaddithuna bi shay yakunu haqqan muna ganin suna faɗar abu ko sai mu ga ya zama gaskiya فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطبها الجني ويقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج ita ai wannan da kuke ganin na gaskiya kalma ce wato ta gaskiya da aljani ko shaytani zai kato jinta bai karkirwa sai zo ya jefa ta fi uzun walihi a kunnan abokinta na daga mutane a ƙasa shine boka a karkarar dajjal kamar yadda ainihin kaza take karkara haka yi karkarta da jefa masa a kullum kamar yadda da suke yi shi ne dan hawa ta bishiya ko zai zo na jin wata bishiya eh, ce sagagun bagagun sai ta yi aljani ya ce kaza ko shekari ya ce kaza shi ne wani karkara wanda su bai yi kudu suna ra'a akthar min ya'ati kaza sai su ci danye sama da ƙarya ka yi da wannan guda ɗaya aka dace wannan guda ɗaya da ta zama ta gaskiya ɗin eh, ya faɗa kuma a ga abun ya faru Gaskiya sai na nuna ɗauka cewa ai abubuwan da suke faɗa na gaskiya haka nan har ila babu bukhari ya da sanadin sa zuwa amru bin al-aw shi kuma yace naji ikrima yana cewa naji abu hurairah yana cewa إن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وانشا أمر دون با أمر بن العاصر إيه رجل سن تايحين كيكم يتنا دي إكريما إكريما كما يلا شوانا جا أبو مريرا يلا شوان إن النبي صلى الله عليه وسلم وكيكا من صلى الله عليه وسلم قال يا إذا قضى الله الأمر في السماء إذا قال لكم تونع الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها ملائكة تلتي بجفك أبطلتك سبحان لقوله دن سنتيا واغ wannan magana كانها سلسله على صفوان كاتي سرقه شي اكا واسا تا كان وصفا فاذا فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق اين اكا جما سكتوا من بنجلو بيتي سكتوا بنجلو يا بجد huwa al-aliyyul kabir shi ne madaukaki wanda yake mai girma fa yasma'uha mustarifu sam masu sata ji ji wannan kalmar da suka san tattauna a gurin su ubangiji yake ubangiji ya ce kaza to sai su sato wannan wa mustarifu sam'i hakaza ba'dhum fawqa ba'd su ko ba sata ji haka wani akan wani wani akan wani haka yi tafi su سفيان ينون على حنسا فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تاتوا شين كان سبا عند ولا أكم وإن وشين تاتوا سيجا على كسرش شما سيجا على كسرش شما سيجا على كسرش ثم يلقيها الآخر إلى من آخر إلى من تاتوا إلى من تاتوا شكما إن سيجا وسيجي كسر حتى يلقيها على لسان الثاني أو الثالث hajji ya ta za ta fitowa har a jefa ta a kunna mai tsari ko boka فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها wani lokaci kuma tauraro ma zai riske kafin ya jefa din sai konar da shi ma ya kafin ya zo ya jefa ta ga wani وربما ألقاها قبل أن يدركه mai wani kuma ya sa'a ya jefa kalmar kafin tauraro na wato wato mai gadin sama ya kone wannan aljani sai sa a jefa ga na kasa da shi sai ta bai ka zibu ma a hali a ta kalma shi ko nan sai ya haɗa ƙarya ɗari tare da wannan guda ɗaya bai falo, sai a ce ta karkala na yau kaza wa kaza kaza kaza ba ya gaya mana ran kaza da kaza da kaza ba kuma bai zuku bi tilka faitan ta bi tilka kalma Allah sai su yi akni da sama in aka dace wannan kalmar da ya faɗa ta zama ita ce ta afu sai kuma a ta ci saboda wannan kalma. sai zama da abin da ya faɗa kuma ana yadda kace to wannan shine yanda su shekanu suke jefa abin suka sato ga waliyansu na kasa su ne boka ta nazala tana fakar kulli afakin atim da dukkanin mai yawan ƙarya atimin mai yawan laifi shine ainihin boka ko kuma matsayi yulkuna sama suna tatoji su shaytanin kenan ko kuma yulkuna sama suna ainihin karɓar ji su bokaye kenan daga a wa aktaruhum kadhibun amma wasu su makaryata ne idan an ce yulkuna sama suna karɓar ji su bokaye to mabiyo su kuma ƙarya ce a cikin abin da suke faɗa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsallaka zuwa kuma ash-shu'ara saboda kuma yan uwan ne saboda suna karbar ainihin wahayi daga gare ya na'am الشعراء حقيقة مواقع يتبعهم fatattu ne suke bin su a cikin abin da suke faɗa saboda su kuma suna fadar abin da ba haka ba ne ko kuma a maɗaukaki sai su mai da shi makasanci makaskanci in sun ga dama sai su mai da shi madaukaki saboda wani jami'i sannan su alfahari da abin da ba su da shi ko su zuga wani da abin da ba shi da shi zan za zaki biwa wane ne kamar yadda suke yi alhali ba haka yake to wannan duk a mawaka ne isa aka ce hukumar ghawun matattu su ne suke bin su a cikin abin da suke yi na wake-wake suke jin kamar inda ake da da buka a cikin abin da yake sai ce alam tara annan fi kulli wadin yahimun ba ga cewa suna kuka a kowane fari ba wa annahum yaquluna ma la yafalu suna faɗar abin da ba su aikatawa ko wannan ɗabi'a ta faɗa abin da ba za su aikata ba ta faɗa abin da ba haka ba wanda yake makaskanci su mai da shi wani mai daraja saboda ya musu wani abu da suka ji daɗi sai su zuga shi abu na gaskiya su mai da shi ba haka ba a zanto kamar yadda dai muke ji dai da yawa suna yi a cikin wace wacen su misali yanzu kamar Ahmadin Gaya da shata yake masa waka kaga lebura ne a asibiti ko amma kuma ya mai da shi shine likita kwararre ɗayan kuma wanda shi shi ne ma shugaban asibiti Rabi'u dan sista shi kuma sai aka mai da shi ai yayi ilimi babu hankali kaga haka abun mawaki ya ce a wani gaya ya labarai masu jere a ce ni kaina na san shi a lokacin da yana masu jere shi kuma a shugaban asibitin wanda ya kata kasan har ya jawo ya ce wakan shi kuma shi ne shugaban asibitin a alhaji rabi ko kusa Allah da san sai mai da shi shi ne ba shi da hankali ganin kudi sai lakawa amma wancan kuma shi ne kwararren likita ba haka ɗabi'ar mawaka haka nan sun so habaiki sai sai habaiki wanda wani in yi sai ya da gaske misali wani mawaki da faransa da jarir mawaka ne a zamanin mali umayya to babu babu jituwa tsakanin su shi jarir yana yi wa faransa waka yana sufaita gidansu da cewa marowaka ne shine ke cewa qawmun idza anbaha al-hadiya fa kalbuhum qalu li ummihim guli ala an wai saboda rowar idan ba ko ya zo gidansu sai suka ji karen gidan yana haushi alama ba ko ya zo babu sun tana girki ma sai ce da babu ta yi fitsari a kan wutar ka eh, mutu don kada ba koma ya ga ana girki ya sa rai da to shi ta Allah ya ce wa annam yaquluna ma la yaf'alun suna faɗar abin da ba haka shi na nan Ali bin Abi Talha ya karɓo daga Abdullahi bin Abbas yake cewa aktaru qawlihim yakzibuna fi su mawaƙa mafi yawan maganar su ƙarya suke faɗa wa hadha alladhi qala Abu Ibn Abbas huwa al fi nafs al yace abinda Abdullahi bin Abbas ne ya faɗa haka yake فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم ike da yawa ma za su dinga furta wasu maganganu da wasu ayyuka wanda ba su yi su ba kuma ba a karɓo su daga gare su bai takassaru na bima laysa lahu sai su dinga alfahari da abin da ba su da shi ko kamar shata na shi kwangiri ne ko arfan jirgi ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله سودا كما لم يسكي رحمه الله تعالى فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يجد وحده إذا مو أكي قروا أن أزر أكو الناس سيفر توتا كلمة تتشن تنشحد إذا يولك أزر أكتم وقتا شو يا يا هل يقام عليه جهاز العين تراف أم لا وإذا قام شعي متحدي لك أزر النمطو ولا أي منطبع la'annahum yaquluna ma la yaf'alun domin suna faɗa abin da ba su aikata to ala qaulain malamai suka yi sabani biyu sabani wato maganganu biyu a yi masa haddi ko ba za a yi masa ba in an tabu cewa eh ai da ma an san su da cewa su wannan fi kulli wadin yahimun kawai a rabu da su da al'amarin su to shikenan wasu kuma suna ga eh tunda da ya furta abin da ba haka ba ne har ya kai wa wani kazafi ba a iya kama shi a tsaida إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون illa allazina amanu sai waɗanda suka imani wa amilu salihat suka aiki na ƙwarai wa zakarullaha katira suka ambaci Allah da yawa wannan an togace su daga cikin mawaƙan da ainihin suka zama suna faɗar abin da ba sa aikatawa an fitar da su daga ciki shine aka samu ruwaya ingantacciya imam muslim ya fitar da sanadin sa zuwa abdullahi dan abbas yace anna abbas sufyan sakhar bin harb lamma aslama qala ya rasulullah salasun utiyahunna qala na'am qala muawiya taj'aluhu katiban bayna yadayhi qala na'am qala wa ta'muruni hatta uqatil al-kuffara كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم وذكر الثالثة ولهذا قال قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا wa وذكروا الله كثيرا lokacin da Abu Sufyan mun san shi dama yana cikin bangaren kafirai da farko daga baya kuma ya musulunta lokacin bude Makka shine yake ya Rasulullah abubuwa guda uku ainihin a ba ni su manzo Allah yace i qala ma ya'awli taj'aluhu katiban bayna yadayka yace ka sanya shi ya zama mai rubutu a gabanka tunda shi ainihin abu su biya ƙwararren rubutu ne manzala ce yi na sanya shi sai ita wata amuru ne a hatta wa ƙatilar kufar kama kuntu ƙatilar musulmi ita ka sanya ni in je ina yaƙan kafare kamar yadda da nake yaƙan musulmi ƙala na manzala ce yi wa zakara salisa ya ambaci ta uku Me na uku irin waƙoƙin da yi na zambo ga musulmi a jahiliya Eh? yaya wannan shine wannan aya tace illal ladina amanu wa amilus salihat wa zakaru Allah daga cikin mawaka waɗanda suka zo suka imani suka yi aiki na kwarai suka zo yanzu suna ta ambatan Allah to sai a kankare musu wancan abin da suka riga suka yi na da na zamban na zambo ga addini a baya to sai Allah subhanahu wataala ya kare sai kuma wantasaru min ba'di ma zulimu wantasaru suka yi taimako ainihin ga addini min ba'di ma zulimu bayan an zalunce su suka zo kuma suna taimakon addini da wannan wake-waken na. to su ma yanzu sun fita daga cikin waɗannan tabi a al-ghawu kamar irin suwa kamar irin su Hassan bin Sabi kamar su Shija Hassan bin Sari kamar su Hassan bin Sari ko to wa'annan sun fita daga cikin waɗancan saboda me saboda sun zo bayan musulunci suna waƙe-waƙe wanda suke kariya ga addini da kuma mai da martani ga kafirai idan sun yi zambo a addini har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da Hassan a hadisi ga tace yace uhujuhu aw qala hadihim wa jibrilu ma idan kafare suke wa manzo Allah zambo a waka sai manzo Allah ce da Hassan bin Thabit to mai da musu da marasa hujuhu, kai ma yi musu zambo kamar yadda suke mana aw hajihi yi musu zambo wa jibrilu ba malaika jibrilu yana tare da kai zai kawo ma sauki da taimako da agaji don haka Hassan bin Thabit ko da sun faɗi wasu abubuwa a jahiliya to yanzu tun da musulunci ya shigo sun zo suna kare shi da wannan wakar tasu da sun fita daga cikin wancan abin da aka faɗa na daga mawaƙa suna yi cewa da tafi wani rawun alam tara annahum fi waje ya himu wa ko nuna ma la yaf'alun yanzu sun shigo addini suna aiki na kwarai kuma suna ambatan Allah da yawa sannan suna kariya ga musulunci akwai ta ma daya daga cikin sabai mata ita ma wacce ta zama mai kariya ainihin ga addini matukar kariya da waka har ma a wani yaki ta sai wa guda uku wasiya guda hudu sai musu wasiya lokacin da za a fita yaki ta ce ina gaya muku ku ƴan halal ban haɗinci babanku ba kuma ban kunyata dangina ba kinan ba ba lalata ne na sami ban haifi ba kuma ban kunyata dangina ba na ga ku ɗan halal ne na ga ina muku wasiya da ku kusa a fugen yaki sai abin da hali to guda hudu nan baki ɗaya sai da suka samu mutuwar shahada a yaki guda ɗaya ta dawo kuma tana godiya ga Allah da Allah ya nuna masa shahadatu sanan tarce ce Allah subhanahu wata'ala ya tashi ta tare da su gobe alkiyama a ƙarƙashin tutar shahidai to ita ma ta yi wace-wace wanda suke na kariya ga addinin musulunci ya zo a hadisin da Imam Ahmad ya fitar da sanadin sa zuwa Ka'ab bin Malik shi kuma karanta daga Malik yace annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam baban sa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam inna allah inna allah azza wa jalla qad anzala fi shu'ara'i ma Allah ya saukar da abin da ya saukar game da mawaka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi haka sai dai innal mu'mina amma mu'mini yujahid bi sayfi zai iya ainihin da takobinsa kuma zai iya yaƙi da kenan duk da cewa ga abin da aka faɗa ga mawaka to in waka ta ta zama mai ma'ana ce wacce take ta ilimi ko wacce zai kariya ga addini da ita ce to wannan shi ma jihadi sa ce innal mu'mina yujahidu bi sayfihi wa bi lisani mu'min zai jihadi da takobin da kuma zai jihadi da harshe wallazina fi biyadihi nar da numfashi na yake hannunsa لكأنما ترمونه bihi nawhan laban ka ce abin da kuke jifan su ne daga kalmomi a cikin waƙar da kuke ta kariya ga addini ka ce wai yayyafin kibo kuke mu to wannan harshen naku da kuke mai da musu da Idan ka kaga ashe akwai waƙar da za ta zama mai ma'ana idan ta zama wacce take ta zama ta ce maka addini kuma ta zama kariya gare shi na'am وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الذين ظلموا والذين تشكل سيعلم ذات أي منقلب وتمكوما ينقلبون ذاتكما أي منقلب وتمديات ينقلبون ainihin za su juya ba shakka mu juya da za su juya mu juya ce mara kyau domin me domin sun fi kansu ta hanyar shirka kamar yadda ya faɗa nan allazina zalamu min al-mushrikeen wanda suka fi kansu daga shirka eh, to to ya hada da mutanen Makka da waɗansu su hadda na wannan zamani to duk wanda suka yi wannan za su san ina ne makomarsu lalle su za su zama ba su da shi ne cewa sai alamun lazina zalamu ayyamin qalbin yankalu domin mai domin ai dama an yi musu narko wanda ya yi kaza ga sa wanda ya aikata kaza ga makomarsa to ashe wanda suka zalunci da sun san yana ne makomarsa بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون wannan sura suratul nam kuma yadda zai zo an ambatansa zai zo a cikin sura sura ce makiya da uku Allah tabaraka wa ta'ala ce tsamin wannan harfa ne da aka wuce turori da su wanda galibi malamai suna tafwidi sheka sanin abin da ake nufi da su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala amma kamar yadda Sheikh Muhammad Amin yake faɗa cewa su ta haddi fito na fito ne akai da kafirai cewa Qur'anin nan ba'un ne da sinu amma kuma me amma ba za su iya zuwa da salo na Al-Qur'ani duk da cewa harshen su da shi suke magana kuma irin harufan da suke magana da shi akai Al-Qur'ani amma ba za su iya zuwa da salo na Al-Qur'ani da balaga irin ta Qur'ani da fasaha irin ta Qur'ani ba za su yi zuwa yau ce tilka ayatul Qur'ani tilka ya nuna sunan ishara nisa amma yana nufin tilka ma'anarsa hazi ay hazi hazihi sura wannan sura da zamu karanta ayatul Qur'ani ayoyin alqur'ani wa kitabin mubin da littafi mai bayani kitabi mubin an ce da qur'ani ne shi ake nufi ko kuma kitabin mubin lawul mahfuz domin qur'ani an saukar da shi ne baki ɗaya a alamul mahfuz a daren lailatul qadari daga nan kuma ake turo shi kaɗan kaɗan a cikin shekara 23 zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wasu suka fassara kitab ainihin da sunan lawul mahfuz saboda da shi ake turo alqur'ani ce hudan shi wannan littafi din hudan ko dai zama hali ne mana hali kaunihi hudan halin kasancewar ta shari'a wa bushra halin kasancewar ta bushara ne lil mu'minina ga mu'minai mu'minai su ne suke karanta alqur'ani kuma su wa'azantu da shi zai zame musu shari'a kuma bushara ne gare su kamar yadda yake wai bashirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat Eh, kai wa mu'minai bishara waɗanda suke aikata na ƙwarai saboda akwai bisharori da yawa cikin alƙur'ani ko kuma an ce yahudan labari ne na wani na mubtada da aka shafe ai huwa hudan shi qur'ani din nan hudan shari'a wa bushra huwa bushra shi kuma bishara ne lil mu'minina ga mu'minai wasu kuma suka za a kaddara zai zama wato labari mubtada ne mu'akhkhar labarin sa an shafe shi fi hudan kamar yadda can ya zuwa cikin can farkon ainihin Qur'ani fihi hudan a cikin sa'afin akwai shari'a wa bushra fihi bushra a cikin sa akwai na lil mu'minina ga mu'minin shi al-Qur'ani domin wannan bushara din tana tabbatuwa ne ga wanda suka imani da Allah suka ji shirya da ya zo da ita suka gaggata manzon da aka aiko shi da shi suwaye mu'minan ya yuqimuna as-salata sune waɗanda suke tsaye da sallah kamar iqamatu as-salah mafi yawan gurare a Qur'ani haka take zuwa aqimus salat aqamus salat yuqimuna as-salat saboda me saboda sallah ba kawai a tashi a yi ta bane a tana da wasu abubuwa da sai an kafa su kafin sallar ta inganta shi sa da yawa ba a cewa allazina sallu wanda suka yi sallah sai a ce yuqimuna suka tsaye da shi ne kafa abu da zauna daram to kafin sallah ta zauna daram akwai wasu ginshikai da sai sun kafa kai tsarki wanda sarkin nan kuma shi ma wani abu ne mai zaman kansa sannan ka zo magana alwala duk irin abin da ake bukata ya tabbata na alwala sannan da halarto da zuciya sannan sallar tana da wajibai tana da rukunai tana da sunnoni tana da musahabai to duk sai sun samu sannan sannan ta ne sannan ta kafa haka kenan ba kowane abu mutum zai zo ya ce a ce yayi sallah kamar yadda zuwa wani hadisi mutum zai yi sallah amma zama ko ruku ba shi wani zai yi sallah ko sajada ba shi saboda mai saboda bai kafa ta taka uku ce wai mutunan zaka da su ne kuma suke ba da zaka zaka ita ma da naka wajiban da nata sharaɗa qawm bi akhiratihim yuqinun sannan kuma yuqinuna suka kankance bil akhirati da gidan lahira suna da yaƙini abin da aka faɗa na lahira gaskiya ne lahiran nan inna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur to sun yadda da wannan dan haka suna aiki dan tanadin lahira shi shine alamar su kankan cewa sun yadda ne na'am إن الذين لا يؤمنون بالآخرة waɗanda ba su imani da lahira ba zayyana lahum a'malahum mun kawata musu ayyukan sai aka sa musu ayyukan munana da suke yi sai aka nuna musu su ne kyawawa eh, aka nuna musu wannan abubuwan su ne kyawawa sai zama su suke shagala da su su suke aiki domin su su ne suke a kansu suke jajjagewa wannan munanan ayyukan nasu fahum ya'lamuna kuma suna masu yabcewa a cikin waɗannan munanan aikin saboda me saboda an riga an kawa shekani ya kawata musu waɗannan ayyukan munana cewa su ne ainihin masu kyau amma wanda suke shirye ba to su ne aka faɗa mana a waɗancan sufofin nan kamar yadda ya zo a cikin alkurani Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa dina lin nasi hubbu shahawa dina nita والبنين والقناطير المقصرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا ونما متاع الحياة الدنيا إن سواء كالقوى كامسكوية ولا أبعض ذاك همته لقوقرته لجدة جيوته ذو أكنته سوى الشيطان يا رجال يا قوى كامسكوية وإن سوية ولا وكما يعمه لسنا ما تزرك وعشكي ba sa ba sa ainihin dawowa da saboda sun riga sun yi nisa sakamakon su shine ulai ulaika lahum su'ul azab ka alladhina lahum su'ul azab wa hum fil akhirati humul akhsarun وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم kamar yadda zuwa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace an kewaye aljanna da ainihin abubuwan ki ko sannan an kewaye wuta da abubuwan sha'awa to wannan abubuwan sha'awan su ne suke jan an kawata musu waɗannan cewa waɗannan su ne abubuwan sha'awa sai zama suna zarcewa a cikin saboda rauni imani da kuma rashin yaƙini da gidan lahira to wallahi waɗanda suke da wannan hali الذين لهم سوء العذاب سنة كدمونا عذاب مبان سياب قوم في الآخرة هم الأخطرون هم سنة مشيا حسارا قوبا القيام دوم دوم أيضا لسك يوم السيجان كما هو سأي كي تلكين أشبع أي كي تلكي بل لسو أي قري أشب بس بطوه نلا داون ذات مورا سيدنا مسوها لا تكون هنا حسارا الله سبحانه وتعالى يمنى Thank you. وإنك لتلقى القرآن عنكما an koma wurin الله sallallahu alaihi وإنك لتلقى القرآن عزيزا كي كان kai kana من لدن min دور من daga wurin mai hikima من wanda yake masani منسا hikima a da abin da Allah ya umarni da shi akwai hikima sai dai ba lallai mu gane hikima Da abin Allah ya yi hani akwai hikima amma ta yi mu gane kuma ta yi ba mu gane abin da ake nema daga gare mu shine ni kauya ya ce ni kawai ni mun gane hikima alhamdulillah ba mu gane ba dai ni karshe dai za mu gane hikima domin za mu ga kyakkyawan sa abin da ya hana mu hannu mun fahimci hikima ciki alhamdulillah ba mu gane ba dai mu hannu a karshe za mu gane hikimar da Allah yake nufi da hana mutum da haka abin da ake so daga gare mu shine biyayya ita ce kuma ibada mun ma'anar ibada al-inqiyadu li amrillah jawwa ga umarnin Allah Allah ya ce yi nan kai kai ta tafiya kawai wata kaka ma ka tsaya tambaya me yasa a ta yi, kawai mun abinda Allah ya umarce ka da shi to a karshe alkhairi alimin masani da ainihin duk abin da bayan su suke aikata ƙanana da manya eh, wanda suke manya manya da kuma ƙananan su Allah tabaraka wa ta'ala ya sani sannan kuma mai hikima mai adalci a cikin hukunci na'am إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نوكي أن بورك من في النار ومن حولها ومن حولها وسبحان الله رب العالمين نعم وبيا أنك كما تسر annabi Musa da fafata wanda shi da Fir'auna da shi da ɗan uwansa Harun to kaman an an yanko can gaba ne yanzu kuma sai aka dawo baya domin an dawo ma lokacin da aka ba shi ma annabcin baki ɗaya wanda da wannan ne ya samu ƙarfin da zai je ya gana da Fir'auna Allah ce idza qala Musa li ahlihi fa kullu lokacin da Musa ya ga yawa iyalinsa matarsa kenan kamar ahalu a harshen larabci a mafi yawan gurare ana nufin mata ce ana nufin mata domin sun taho tare da ita daga wurin ainihin shu'ai wanda ya auren masa da esta bisa ganin kwazansa da kokarin sarki na taimaka a ɗayansa mata guda biyu wanda ya aura masa karamar bayan ya cika shekara goma yana yi masa ko dago ya taho ya dawo ya dawo misra to a nan ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya kira shi ya je ya gana domin ya ba shi sako zuwa fir'auna ya ba shi annabci ya ba shi sako zuwa fir'auna shi ne ce yi anan suna sun taho cikin duhun dare ga duhu ga kuma hanyar ma dai zuwa sani wanda ya san gurin ya san yanayin gurin nasu wurare ne masu kuzurzabai hawa da cikin gangare da abin wani gurin kamar kace mota ta ta kifa yanayin gangare wani gurin cikin kamar ba a hau ba to haka ji yanayin yanzu. to ya to a wani yanayi na duwatsu da kuma duhu ga dare to ne yake da iyalinsa inni anasu nara ma'ana anasu ra'aytu nara kamar yadda ya zo a cikin suratul a ko kamar yadda ya zo a cikin suratul a cewa ainihin ni na na ga ana ya go wani haske ke da atikum minha ya aje iyalinsa a gefe guda yace zan je in zo muku danta bi kabarin da wani labari zo muku wai mutane ne a can zo zai ɗauke ka sai su ƙara suna ta tafiya su kaɗai yanayin a daji ko kuma in wutar ce ya ɗan samun ƙestu da za su ɗan jikini suna suna tafiya tsakiyar tsakanin zuwa wanda guri ne tsakanin zuwa sun guri ne da zai sanyi to ga duhun dare kuma dama dare an san shi da sanyi to yake to ta zauna ya je ya gani wancan wutar ba haske ne kuma a shekara wuta wacce haske ne Kamar an ce wata bishiya ce bishiyar sai kuma ga wuta tana ci amma ita kuma tana ƙara kore Ba hmm? a ce kaga ba wuta ba ce haske ga alamun wuta tana ci kuma ga a sai da kore inda wuta ce ai ta kore ta haka kenan haske ne ya hango a shi shi ne ce ku zauna nan ta ci ku ne na jefa ban ku da labari awa ci ku mi hannu ko ruwanku da ainihin tattu gida habu shahadu qabatu zo muku da wato da tattu na wannan wuta la'allakum tafalun ko fa jidini tastadfi'una ko fa jidini da wutar da zan zo muku da ita saboda suna fama da jin sanyi a halin tafiya falamma ja'a lokacin da ya je wannan wuri nudiya an buri ga mantin mantin da aka kira aka kira musa aka ce an buri kamar suna wanda yake wurin wutan nan an buri ka an albarkace shi wa man haura hada duk abin da yake kewayen an an an sa masa albarka subhanallahi rabbil alamin sarki ya tabbata ubangiji ubangiji biyoyi shi hakke ubangiji ne bayyana ya musa يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إن الذين يخاف لدي المرسلون فلما جاء لوكتين da yaje mata wannan mutum da ya ango mun ji an buri ka aka kiran sa an buri kaman tillahi wanda yake kewaye mutanen yayi albarka kuma haula da wanda yake kewaye subhanallah sarki ya tabbata ubangiji rabbil alamin ubangijin duniyoyi aka ce ya Musa innahu anallah ya Musa da sha'ani ana Allah ni da ubangiji kina ashe haske ne dan kyasi ne na kadar da ya bayyana daga hasken ubangiji ana Allah ni ne Allah al-aziz wanda yake buwaye al-hakim wanda yake mai hikima kina ashe Allah ne ya kira shi da wannan hasken zo ya gana shi ne aka ce falamma ataha lokacin da ya je mata wara'a manzaran ha'ilan ya ga wani abun kallo mai ban mai kwarjini aziman mai girma haifu intaha ilaiha lokacin da ya isa gurin wannan tawtalu fi shajaratin khadra wutar tana daɗa ci amma a jikin bishiya wacce take koriya la tazdadu naru na wutar ita ba ta karuwa illa ta kudan sai karuwa wato ba ta karuwa sai guruwa take sai guruwa wala tazadu shajaratu illa khadaratan wala darata ita kuma bishiyar sai ƙara kore take da nura eh kaga ashe ba ba wuta bace ثم رفع راسه sai daga kansa fa idza nuruha muttasilun bi anani sama sai ga hasken ya sadu da ainihin sama hasken ya miƙe ya tafi har zuwa sama jami'a shine Abdullahi dan Abbas yace lanta kunna nar ashe ba wuta bace wa inna ma kana nurin yatawahhad haske ne yake goruwa a wata ruwaya Abdullahi dan Abbas ce, nuru rabbil alamin ashe hasken ubangijin duniyoyi ne fa waqafa Musa muta'ajjiban mimma ra'a annabi Musa ce yana mamakin abin da ya gani to anan ne nudiya aka kira shi an buri kaman finnari aka ce to abin da yake cikin wannan wuta ya yi albarka wa mana aulawa da wanda suke kewaye da ita su wanda suke kewaye da ita mala'iku to su ma sun yi albarka din ko to daga nan kenan Musa ya san cewa ashe an kirawo shi ne a bashi sako zuwa ga zuwa ga ainihin fir'auna da mutanensa baki da aka kirawo shi aka ce ya Musa ya Musa innahu ana Allahu al-aziz al-hakim wa alqi afa jefar da sandan zai fara ganin mu'jiza ce mun wanda yake tabbata shi dole yana rike da sanda ko ko annabi sallallahu alaihi wasallam an ce dole shi yana rike da sanda in zai tafiya kalamma ra'a tahtaju da iga wannan sandan tana girgiza bayan ya jefar da ita ka annaha jannun ka ce wata muciya ce mai taurin gaske an ce jannun su nau'i ne na muciya wanda ta fi shauran mucizai matuƙar sauri to haka yake tana wulgawa ne eh, kamar wannan maciji ya din jalu wallahi mudbira Kai biya da ba zai gudu kenan ko alami ya ce ya musa la tafa bai gama juya ba za ka kira shi ya musa ya musa la ka ka ji ni la ya khafu la kayyum manzali na ba ta jin tsoro a wani ai kai manzo na ne na ka babu tsoro tare da kai kaga daga nan an nada shi kenan ko an yi masa naɗi na ainihin manzanci Allah ya kuka ji tsoron abin da ka gani fa inni uridu an ka rasulan ina son zaɓe ka ne manzo wa ka nabiyyan wajiha sanya ka annabi mai kwarjini domin za ka ji mutum mai kwarjini da ke kwarjininsa na duniya ne idan aka aka sanya musa shi ma ya zama haka illa man zalama إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم إلا من ظلم اليوم اللي تشكلت أنت استثناء إلي منقطع وكي إشارة ظلمت شيء من جرمة إذو أدم أدم سواء wanda إذا zalunci ثم بدل حسنا بعد سوء su'in ya musanya kyakkyawa da mummuna bayan kai ne ghafurur rahim ni mai yawan gafara ne rahimun ne yawan jin na wanda ya zama ya yi mummuna aiki sun kuma ya dawo ya yi kyakkyawa Allah sai ya yake wannan mummuna domin ne domin kyakkyawa tana shafe mummuna Allah ya ce wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada hakika ni mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila صالحا لأيك نقري ثم اهتدى سنني وقال كيا وأكن شريع وعلى الله بسي ما مسا أبن دا أين هي ميقباتا ندج ذنبالنا نعم وأدخل يدك في جيدك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين هذا كنت قال لكم أن باشي أن طار باشي أيوكا سنة أن طار باشي أيوكا نعم أن طار أن طرف فسك مجزة مجزة تفرقو شيني سنن مجزة تبوى دخلية لك في جيدك تخرج بيضاء تتنيا عنك أتكم أجيوكا تخرج za ka fito da ita bai za a kawo min beri su amma ba fitirta farin ba na fitirta ba shi ne min beri su kakka ga ta yi bari ba ba ba ba hannun ka yana hannun ku turu bai shi ne su in ana za ka fito ne farin na haske ne wanda za ka haske duk abin da yake gurin ko da cikin bakin duhun dare ne to hannun da ya fito da ita ga dunsa duk sai ta haske duk abin da yake gurin ya zama wata cocin lantarki ta musamman to yake waɗannan ƙwaya biyun ptc tisi ayat suna cikin ayoyi ne ko kuma mu'jizu guda ta da za mu baka so ila fir'auna zuwa fir'auna wa qadihi da mutanen za fara baka ƙwaya biyu to daga baya kuma raguwa za ki biyo baya innahum kanu qauman fasiqin fir'auna da mutanensa mutane ne da suka fita daga biyar Allah to za a haife kai zuwa gurin فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ فَجَعَلْنَا تَوَالَوْا كَمَا قَالَ بَاشِرُ نِظَامُ الْكَمْبِ أَمْ قَالَ بَاشِرُ الْكَمْبِ كَبِيَ يَجِرُ كَرَانَ غَايِنَ يَنْدَا أَبُو زَيْكَ نَشِ دَنْكَنَ يَجِ كُمَا أَتَنْ شِيمَا يَجِ قُرُو تو أَيْتَنْ دَامَا أَلَّا يَرْغَا يَكَرْفَكِشِ kuma Allah ya gaya masa ba wai su ka ɗaya bane a cikin ayati mujizu ne guda tara ji da za a tsakace shi falamma ja'akum ayatuna lokacin da mu'jizun mu suka jewa fir'auna da mutanansa mumkiratun bayyana duga da fili ya gani sannan nan Musa ka kuma ato mukiya hannun ta taron fara ya ga anan fadi da jini da kaza cikin ayoyin da aka ba annabi Musa amma ce a qalu tiskati hadha sihrun mubin kai wannan tsaki to mun karanta dai yanda a baya Ba a eh qarfa fil madaini hashimi ya tuka bi kulli harin ali shi tunda tsaki ne amma muna da matsafa ya yi aika yan sannansa da dogarai duk da su tattaro wanda su manyan manyan matsafa masana amma a ƙarshe kuma sai suka zama guziri ga nan اتجا هنو موسى موسى نجس جاني بسكت لكي قالوا آمنا برد موسى وهارو نعم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعنوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين آه. Allah ya ce abin nasu ai da gangani wa jahadu biha sun mutum wannan mu'jizun a zahiri amma wasai kana ta an fito amma zuciyarsu ta yarda da cewa lalle wannan abin na gaske ne sai dai irin abin nan na wato na na taurin kai kawai dai sun yi taurin kai amma sun yadda a zuciyarsu wannan abin da gaske ne shine Allah ya ce wa jahadu biha sun yi mutunta amma wasai karata an fusuhum zuciyarsu ta ta tankance da ita wannan mutum da suka yi zulman zalunta kansu ne wa uluwan da shishigi ma'ana girman kai da kaucewa ga barin gaskiya wanda kuma dama ɗabi'ar duk wani wanda yake galibi shugaba ne ba zai je saurin cewa ya kayi ba dole sai ya ja sai ji in ya ga haza ko kuma sai ya dawo kamar ne fir'auna bayan jijjin da yi na tsawon lokaci ana ta fama da shi amma da ya ga halaka sai kuma ya dawo ya ce ya yi imani wannan abu ne da dama an san haka za ta faru wale haza saboda haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ka duba kai ya rasulullah ya ya karshen mabarnata yake fir'auna mu zuwa ya karshen sa yake ba shakka karshen sa bai kyau ba saboda yayi musu ayar da a zuciyarsa ya yarda da ita mu'jizin da ya zansu haka suke amma kuma yayi musu a zahiri saboda girman kai da karshe anayin al'amarin su bai kyau ba domin ya zama halaka kuma yanda ya zama aya ga ɗan baya masu taurin kai irin Allah subhanahu wataala ya zanar da أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك